لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأتمان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yaye mana musibu ah, insha Allah yau za mu yi amfani da wannan dama don karanta wasu wato kasidu da ɗaya daga cikin manyan malamai ya wallafa musamman dangane da abin da ya shafi wannan wato annoba da ta auko ma duniya musamman ta mahangar shari'a ganin cewa maganganu sun yawaita na neman wato hanyoyin samun kariya daga wannan wato musiba to malam ya rubuta littafi shine Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin Allah ya ƙara kiyaye shi ya ma wannan takardu ko wasiyoyi take da cewa ashru wasaya lil min alwaba wasiyoyi guda goma wato na kariya daga annoba wannan sunan da ya sa mutum ya fara da gabatarwa inda yake cewa alhamdulillah yujibul mutarra da da'ahu cewa godiya ta tabbata ga Allah yana amsa ma wanda ya shiga cikin kunci a lokacin da ya kira shi wa yughithul malhufa kuma Allah madaukakin sarki wato yana ceton wanda ya shiga cikin wato damuwa lokacin da ya yi kiransa wa yakshifu kuma yana yaye wato mummunan abu da bakin ciki wa farajin qurbat yana wato gusar da kunci la tahyal qulubu illa bi dhikri wannan kuma nukta ce mai muhimmanci cewa zukata ba sa rayuwa sai da ambatan Allah wa fari wa la yaqa'u amrun illa bi izni kuma ba wani al'amari da zai auku ba ce sai da izinin Allah maɗaukacin sarki wannan kuma a yau mutane da yawa sun rakkana daga wannan musamman wanda za su yi ta maganganu ganin cewa a'a wasu ne suka samar da wannan abin da sauransu so ko da wasu ne suka samar mu sani cewa ya samu ne da izinin Allah madaukakin sarki cewa la yutakhallasu min makruhin kuma ba a samun kubuta daga abin ki illa bi rahmatihi sai da rahmar Allah wala yufazu shay'un illa bi kala'ati ba wani abu da ake kiyaye shi face sai da kulawar Allah madaukakin sarki wala yudraku ma'mudun illa bi tayfihi kuma ba wani abun buri da ake neman samun sa kasa sai da sawwakewar Allah wala tunalu sa'adatun illa bi ta'atihi kuma ba yanda za a samu tsira da rabauta face sai cikin biyayya ga Allah to ire-iren waɗannan abubuwa mutane da yawa sun mance da su an koma ga wasu hanyoyi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين والصراط القويم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan gabatarwa da malaye yake bayan haka amma ba a saharihi wasaya nafi'atun wannan wasu wasiyoyi ne masu amfani wanda uzakiru biha da nake tunatarwa nake tunatar da mutane da su bi munasabati makawufin nas fi hadhihi al-ayyam min al-waba'il musamma corona yace saboda tsoron mutane a wannan kwanakin ta wannan annoban da ake kiran shi corona yace nas'alullaha muna roƙon Allah an yarfa'a anna wa anil muslimina aina ma kanu kullu ma wa bala Allah ya dauke mana da mu da duk inda suke duk wani abu na wato bala'i da cuta wa an yakshifa anna shiddata wallawa kuma ya yayi mana wato tsanani da kuma cuta cuta wa an na kuma ya tsare mu a jima'i na dukkanin mu bima yahfazu bihi ibadahu salihin da abin da yake tsare bayan sa na kwarai innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi lalle Allah shine ma abocin haka kuma mai iko akan haka to ya kawo wasiyoyin guda goma na farko ya ce ma yuqalu qabla nuzulil bala tun ma gabanin wani annoba ya zo ya auku tun kafin cuta ta auku me ake fada ya kawo hadisi an عثمان ibni عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa man kala duk wanda ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة bala'in hatta يمسي to wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya faɗi wannan kalmomin wannan addu'ar ma'ana da sunan Allah wanda wato babu wani abu da yake cutarwa tare da sunan Allah ko menene a doron ƙasa ko a cikin sama kuma shi Allah shine mai jin komai shine masanin komai cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'ar so uku lam tusibhu faja'atu bala'i babu wani bala'i wanda yake mai bujurowa ne da zai same shi har ya wayi gari nan wanda ya faɗa so uku yayin da ya wayi gari to babu wani bala'i mai bujurowa da zai same shi har lokacin da zai kai yamma to kaga wannan wasiya ta farko kenan haka ya kyautu musulmi su kiyaye wannan addu'a din da yawaita ta da tsare ta abu dawud ya rawaito da kuma wasu na biyu ya ce al'iktaru min ƙauli la'ilaha illa an ka subhanaka inni kuntu min asali yawaita faɗin kalmar la'ilaha illa an ka subhanaka inni kuntu min zalimin sagajin mutane sun mance da wannan abubuwa sai a yi ta surutai da ba su da ma'ana ce ƙalar lafi azza wa jalla allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce wa zannuni haka nan ka ambata musu wato zannun shine ma'abocin kifin na annabi yunusa izahaba mughadiban lokacin da ya fita yana cikin fushi ya bar mutanansa fa banna allan naqdira alayhi yake tsammanin ba za mu iya ba ba za mu iya shi ba ko samun iko a kansa to sai wannan zatan nashi ya zama ba haka ba ma'ana ya je ya hau jirgin ruwa Allah maɗaukacin sarki ya jarabe shi fana da fi bulumati har ya fada cikin wato wannan ruwa a duhun dare kuma wani kifi ya zo ya hajiye shi to a cikin duhun wannan kifi ya yi kira zulumat ne guda uku akwai duhun dare akwai duhun teku akwai kuma cikin kifi sai ya yi kira ya ce allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ke eh, lallai ya allah babu abin bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka ni na kasance cikin waɗanda suka zalunci kansu to faɗan wannan kalma da yayi mai girma yadda yake wannan ta ce la ilaha illa ta subhanaka inni kuntu minaz zalimin zai ce to wannan ba addu'a bace eh addu'a ce addu'a ta bauta ga Allah ta mayar da al'amari ga Allah ta neman mafita a wajen Allah ko da baka ce kana nema ba ce fakta lahu Allah yace faɗan wannan kalmar da yi sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-ghammi kuma muka tsare shi daga muka tserar da shi daga kuncin da ya shiga ciki wa kadhalika nunjil mu'minina Allah yace haka nan kuma muke tsirar da dukkanin mu'minai wanda suka shiga cikin damuwa suka koma gare mu قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الحافظ ابن كثير أسكن تفسير الكفر أن الله مدعوكين سلفي وكذلك ننجي المؤمنين يناتوا أي إذا كانوا في الشدائد إذا مؤمنين سككفر جيتكين سنني ودعونا سككرام منيبين إلينا سنا ما سكوما وأجريم wala siyama yace musamman ma idza da li hadha ad-du'a fi halin fala idan suka yi addu'a da wannan addu'ar a lokacin bala'i kina irin wannan lokacin ya kamata ya kyautu mu'mine su yawaita faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin thumma awrada hadithan sannan sai rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa da'awatu zinnun addu'ar zinnun shine annabi Yunus idda'a biha wacce ya yi addu'a da ita ya kira da ita wa huwa fi babnil koti lokacin da yake cikin kifin nan ita ce la ilaha illa an ta subhanaka inni kuntu minan zalimin sai ya ce lam yad'u biha rajulun fi shay'in qattu illa tajaba Allahu babu wani mutum da zai roƙi Allah da ita a cikin kowane irin abu ne face sai Allah ya amsa masa saboda haka ya kamata a kiyaye wannan alal allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fil fawaid cikin littafin sa al-imam ibn al-qayyim yana cewa fa ma dufi'at shada'idud dunya bi mithli tauhid ba a taba tunkuɗe wani tsanani da zai samu bawa a cikin duniya ba da abin da ya kai kaɗaita Allah ana duk inda mu shiga cikin tsanani to ya koma ga Allah ya ta Allah walidhalika shi yasa ya zamanto kana du'a'ul karbi bit tauhidi addu'ar yayi kunci addu'a ce da tauhidi la ilaha illa anta subhanaka wa da'awati zinnun yace addu'a zinnun allati ma da'a biha makrubun illa faraja Allahu karbahu bit tauhid babu wani wanda zai shiga cikin kunci da damuwa ya roƙi Allah da ita face sai Allah ya yaye masa haka yace fala yulqi fil qurabi al-idami illa shirk ba abin da yake jefa mutane cikin manyan damuwoyi a duniya face shirka da Allah wala yunji minha illa tauhid ba abin da yake tsare mutane kuma sai tauhidi fa huwa mafzaqul khaliqati shine wato matsira ma'ana matsira ta halittu wa malja'uha haka nan kuma makomarsu wa hisnuha kuma kariyarsu wa giyabuha da cetonsu wa billahi tauhid kenan ana karfafa mutum ya ƙara inganta tauhidinsa duk sanda wani abu ya tazo mutum ne da shi zuwa ga Allah ya koma ga Allah ya kyautata tauhidi sai ya samu mafita nasiha ta uku yace "A taawudhu min jahadil bala mutum ya dinga neman tsari daga wato bala'i wanda yake wato mai tsanani mai takura bawa ce an abi hurairah radiyallahu anhu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء شو أما الله صلى الله عليه وسلم يكسن شينا نمان تألن ألا دقى بلائي وانده يكي ميوات أسل داق تيوى وانده يكي زوى دكارتي يأسننك ودرك الشكاء دكما رسكن تائوى taɓewa ta riski mutum wasu ilkaba da mummunan wato hukunci abu mara kyau da Allah zai kaddara ma bawa wa shamatatil a'ada da kuma wato farin ciki na makiya su dinga burin mummuna abu ya same ka da haka mutum zai dinga addu'a da wannan yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala'i wa daraki shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatatil a'da haka nan wa shine ya kawo wa an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala ta'awwadu billahi min jahdil bala ku nemi tsarin Allah daga wato bala'i wanda yake mai dannewa mai zuwa da ƙarfi ƙarfin bala'i wa darakin da kuma taɗewa ma'ana mutum riskan taɗewa wa su'il da mummunan wato hukunci wa shamatatul ada da farin ciki wanda yake na makiya su dinga ma wato mummunan ah, fata mummunan buri na makiya buhari bukhari ya rawaito su wasiya ta hudu yace al-muhafazatu ala du'a'il khuruj min al tsarewa daga addu'ar fita kiyayewa a kan addu'ar fita daga gida wanda da yawa zaka ga ba a makula da wannan ba shine lokacin da mutum zai fita daga gida yayi addu'ar da ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi an ana Sidni Malik radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wa sallam qala إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووكيت فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووكي Wani hadisin na anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya fita daga lokaci ya fada lokacin da zai fita daga gidansa ya ce 'Bismillahi da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah la haula wala quwwata illa billahi, babu wata dabara babu wani karfi sai da taimakon Allah to da zaran ya faɗi wannan za a ce masa wanda zai ga masa mala'ika ne zai ce masa hudita an shiryar da kai ma'ana ka zamanto cikin shiryayyu wa kufita kuma ka zamanto cikin waɗanda aka wato iya musu ma'ana aka kare su wa wukita kuma aka tsare su sai shedanu su kauce masa ko shedan ya kauce daga gare shi har in yaga ga wani alshedanin zai dumfare shi zai ce masa kaifa laka bi rajulin kad hudiya wa kufiya wa wudiya ya za ka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka kiyaye shi kuma aka tsare shi idan kaga babu wani abu mummuna da zai samu bawa a lokacin da ya yi wannan addu'a ta dogaro ga Allah lokacin da zai fita shi ne bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah na biyar su'alullah al-afiya, roƙon Allah sauƙi da kuma lafiya safa da yamma inda sabahi wal masa domin kana iya wayan gari da lafiya yamma ta zo ka samu rashin lafiya kana iya yammaci da lafiya ba za ka wayi gari da lafiya ba da haka mutum zai roƙi Allah lafiya safa da yamma sai ya kawo hadisi an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yad'u ha'ula'i ad-da'awati hina yusibu wa hina yumti ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba rabuwa da waɗannan addu'o'in ba yayin da ya wayi gari da kuma lokacin da ya kai yamma yana cewa Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah ina roƙonka wato lafiya duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata ya Allah ina roƙonka yafiyarka da kuma lafiya fi dini cikin addini na ma'ana in samu abubuwa cikin sauki kuma in samu lafiya a jikina da zan tsaya in bauta gare ka wa duniya ya nan cikin duniya ta wa ahli cikin iyali na wa mali da dukiyata Allahumma sur aurati Allah ka suturta min al'aurata Allah ka suturta ni wa amin rawati Allah ka amince min abin da nake tsoronsa. cikin zuciyata Allahumma ya Allah ihfazni ka tsare ni min baini yadayya gaba gare ni ga duk wani abu da zai damfaro ni wa min khalfi hakanan baya gare ni wa an yamini hakanan gefen dama na wa an shimali da gefen na. wa min fauki Allah ta tsare ni daga sama wa a'udhu bi azamatika ya Allah ina neman tsari da girmanka an ugtala min tahti kada a fito min ma'ana a bujiro min ta rashin tsammani daga ƙarƙashi na yanzu ba sai a ce wannan cutar tana yawo ko ina ba to in kai wannan addu'ar kaga ka nemi tsari daga komai ko fi yawon da za ta yi duk tashin da za ta yi ka nemi tsarin Allah sai Allah ya tsare ka ba za ta zo ta gabanka ba ba za ta zo ta bayanka ba ba za ta zo ta samanka ba ba za ta zo ta ƙasanka ba wannan ya dangana da yakininka da Allah da yanda ka koma ga Allah ka roƙi Allah da cikin sunayensa na shida yace kasratu du'a'i yawaita yin addu'a an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yace man futiha lahu minkum babu du'a'i futihat lahu abwabur rahmah duk wanda Allah ya hore masa a cikin ku kofar addu'a ma'ana bai kosawa yana yawan komawa ya roƙi Allah ya yi addu'a to lallai an buɗe masa ƙofofin rahamar Allah ne wa masu ilallahu shay'an a habba ilaihi min an yas'al afiya. kuma ba a taɓa roƙon Allah wani abu wanda ya fi ƙaunuwa a gare shi da a roƙe shi shi ba fiye da sauƙi da haka a dinga yawan roƙon Allah al'afiya sauƙi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما من الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء للي إتاء الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل da abin da ya zo da ma wanda bai zo ba addu'a tana yin amfani a cikinsa da haka abin da ma bai zo ba addu'a tana kare shi wanda ya zo ɗin kuma in ya auku kuma addu'an tana gusar da shi kenan wanda Allah ya jarabe shi da irin cutar ya koma ga addu'a to Allah zai yaye mishi wanda kuma Allah bai jarabe shi da ita ba kuma su suka fi yawa musamman yawanci ana nuna alƙaliman nan mutane suna razana suna jin tsoro to amma sai ka duba ka ga waɗanda ba su kamu da cutar ba sun fi wanda suka kamu da ita yawa kenan idan aka ci gaba da yin addu'a sai Allah ya ƙara karewa sai ya zama ba za ta zo ma ta samu wanda ba ta same shi ba shi kuma wanda ta same shi idan ya koma ya tsare addu'a ya kiyaye ta sai Allah ya yi mishi sai ya samu sauki kuma da yawa sun samu sauki haka nan na bakwai wasiya ta bakwai yace tawakkil mawabi allati fi halwaba ma'ana kiyaye duk wajen da wannan annoba take to anan ne ya kamata mu kula kwarai da gaske misali yanzu kamar yanda ake cewa tana cikin wasu garuruwa kenan mutum sai ya kiyaye da haka kaman tsare-tsare da dokoki da aka saka su kar wani ya ce to ai an saka dokoki ne kawai da ba su da amfani a'a shari'ar musulunci ta yi tanadin su tun farko shine nisantan duk wajen da yake akwai akwai cunkoso na jama'a domin baka san wa yake dauke da wannan cutar ba haka nan kuma nisantar duk wajejen da kaman wajen jinyar masu wannan in ba da wata larura mai tsanani ba larura ta tsanani sosai ita ce za ta sa mutum ya kai gana kamar misali likitoci da babu makawa sai sun kusance su don gabatar musu da tasu gudun mawaɗi ko kuma abinci da za a ba su da dai makamantansu amma in mutum ya ji irin wannan bala'i wajen da bala'in yake wajen da annobar take to kauce mata shine abin da ya shi ne ya kawo hadisi an abdullahi ibn amir radiyallahu anhuma anna umar radiyallahu anhu kharaja ila sham cewa umar radiyallahu anhu ya fita zuwa sha yana ran gadi falamma kana bi lokacin da ya je wani waje da ake kiran shi sarg balaga sai labari ya zo masa annal waba'a qad waqa'a bi sham cewa annoba ta shiga cikin sha kamar yanzu da za a ce ta shigo cikin ƙasar nan amma ba ko ina ba inda aka fi faɗa lagos da kuma kano ko yanzu wannan kamar irin wannan abin ne misali mutum yanzu labari ya zo mana annoban nan ta shiga wannan garuruwa wani waje ana samu ɗaya biyu haka amma yanzu kamar ka ce kano ka ce lagos shine inda abin ya fi yawa ko kuma ta riga ta auka tun da mace-macen yana ana samu to lokacin da labari ya zo ma umar sai ya yi jinkiri sai bai shiga cikin sham ɗin ba aka yi ta cece kuce wasu sahabbai suna cewa a shiga kawai ai ba damuwa kamar yanzu yanda wasu za su ce ai a kawai Allah ne mai karewa ko ana samun masu faɗan haka wasu suka ce a'a karfa mu shiga ma'ana mu je mu ma mu kamu da cutar nan har abu ubaida radiyallahu anhu yake cewa haba umar inda ma waninka ne ya faɗi wannan maganar ba zan damu ba amma irinka a ce ya faɗi wannan maganar yanzu kuna tsere makaddara Allah ne a firaran min kadarin da ai duk abin da Allah ya rubuta zai same ku zai same ku ana cikin haka sai Abdurrahman ibn au kai ya bujuro sai aka ce ko ka ka san wani abu domin duk nan muna tattaunawa ba mu san mafita ba gashi kan mu ya kulle akan wannan matsalar sai ya ce kuwa ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza sami'tum bihi bi ardil aybil waba'i idan kuka ji annoba ta auka cikin wata ƙasa fala taqdamu alayhi kada ku shiga kada ku kai kanku wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha idan kuma ta auka cikin gari kuma ko kuna cikin garin fala takhruju firaran min kada ku fita dan ku tsere ma domin shahada ne ga wanda ya yi haƙuri ya samu lada a cikin wannan musiba da za ta same shi to kaga ashe wannan abin da ake sakawa ba wai abu bane kawai na zamani an zai ce ai shiri ne na yahudu a'a gashi to ya zai da wannan hadisin na umar radiyallahu anhu kuma in tsoron Allah ne da neman kiyayewa ai ba wanda ya kai ba a zamanin nan ba za a samu irin umar ba ko in ma sanin menene abin da ya kamata a yi na kusanci da Allah وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث يازو daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na Abi Hurairah radiyallahu anhu yace la yuridu al-mumridu ala al-mustihi kada mai cuta ya shiga wajen waɗanda suke masu lafiya kaga kenan hatta waɗanda za su taso daga irin wannan wajen su shigo cikin inda babu to su sun saba ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kada su shiga wannan hadisin yana cikin Bukhari da Muslim hadisi ne mai inganci don haka babu wani abu da shari'a ta bar mana duk wani abu da ya kamata mu sani masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to wasiya ta takwas yace sana'iul maarufi wa bazlul ihsan Allah ya saka ma waɗanda suke kyautata ma al'umma suke cire dukiyarsu suke bayarwa a irin wannan lokaci ya daga ci abin da yake tunkuɗe a fala'i da annoba ma'ana hanyoyi da yawa na alkhairi da kuma kyautatawa domin mutane sun shiga cikin kunci a irin wannan yanayi inda an rufe kasuwanni an rufe hanyoyi to dole kuwa wasu sai sun fita su nemi abin da za su ci to a irin wannan lokaci akwai buƙatar masu wadata a cikin al'umma su dinga tausaya ma waɗanda ba su da shi to wannan shi kanshi yana iya kawo sauƙi a cikin wannan annoba shine ya kawo hadisi an Anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sana'iul ma'rufi taqi masari'asu cewa hanyoyi na kyautatawa suna tunkuɗe aukuwar munanan abubuwa wal afati al afati shine kaman musibuna cututtuka wal halakat da halaka ma wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'arufi fil akhirah wanda suke masu kyautatawa a duniya a lahiran masu ne za su fada cikin masu kyautatawa to kaga ko wannan alkhairin aka bar ma masu wadaka ya ishe su ce sun samu kansu cikin masu kyautatawa a lahira to lallai ya kamata a buɗe ƙofofi na tallafi ga mutane musamman 'yan kasuwa kada su yi tunanin abin da za su rasa su dinga tunanin abin da za su je su samu idan suka ciyar domin man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamah cewa duk wanda ya yi ma wata musiba wani kunci wata damuwa daga cikin damuwoyin duniya to Allah zai yaye mishi damuwa daga cikin damuwoyi na ranar tashin alkiyama قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم yake cewa wa min a'zami ilajatil marad daga cikin mafi girman hanyoyi na wato samun waraka daga cututtuka fi'ilul khairi wal ihsan yin ayyukan alkhairi da kyautatawa wa zikiru da yawaita ambatan Allah wa du'a'u da addu'a wa tabarru'u da komewa da Allah da kaskantar da kai ga Allah shine wal ibtihalu ila Allah wa taubatu da tuba sai yace wa li hadhihi al umur lalle waɗannan al'amura da ya ambata yace ta'athirun fi daf'il ilal suna da tasiri mai ƙarfi wajen tunkuɗe cututtuka wa husuli shafa'i da samun waraka a'azamu min al-adwiyati tabi'iyya ma yafi ma magunguna da aka san su da ake amfani da su ce waɗannan abubuwan tasirin da za su yi na samar da waraka sun fi tasirin magani wannan yadda zai kai ka yadda malaman nan suka kai makura wajen wato dogaro da Allah to haka tuba ambatan Allah da sauransu wannan sai su yi tafirin da magani da yi ba tunda shi kanshi maganin in babu yaƙini babu addu'a tun babu imani da Allah ba zai tasiri ba su kuwa waɗannan suna da tasiri kai ya yace walakin amma dai bi hasabi istidadin nafsi gwargwadon kintsuwar zuciyarka gwargwadon ƙarfin imaninka da Allah gwargwadon yardarka da Allah da yaƙininka da addu'ar da za ka yi wa ƙabuli hada da wannan abin wa ha fi zalika wa nafihi da kuma aqidarka a cikin hakan da kuma amfani yanzu wanda yayi aqidar cewa lallai maganar addu'a fita daga gida din nan ya kudirce ya yadda yayi ya yayi imani in ya faɗa ba abin da zai same shi ba abin da zai same shi yanzu shi kenan ka faɗi maganin da in ka sha shi ka fita wani abu zai same ka ba babu wannan magani ko misali ka faɗi maganin da in ka ɗauke shi ka sha ƙwayar magani ne mota ba za ta kaɗe ka ba akwai wannan maganin to wannan addu'ar tana da shi ko ka ɗauki maganin da in ka sha wata dabba ba za ta cutar da kai ba akwai wannan ƙwayar maganin tana da suna to wannan addu'ar tana da shi ko ka ɗauki ƙwayar maganin da in ka sha shi duk wani aljanin ya ganka zai kauce ba a yi wannan maganin ba to amma addu'a tana da shi shine abin da malai yake yi ma'ana addu'o'in nan da yanda za ka rike su da yanda za ka yi imani da yaƙini da su to tasirinsu ya fi tasirin kwaman magani da ake da shi ba wai ana cewa magani babu kyau ba ne magani hanya ne na neman waraka to amma dai tasirin addu'o'i ya fi na waɗannan na tara wasiya ya ce kiyamun lai tsayuwan dare kuma sai allah maɗaukakin sarki ya datar da mu cewa lokacin annoban ya faɗo daidai lokacin yawaita kiyamun laili in shine cikin ramadan kenan bai kamata mu dakatar da waɗannan salloli ba ko da an hana taron waɗannan sallolin a masallatai to zai ne a cikin gidajenmu sai ne a cikin domin afdalu salatin mar'i salatuhu fi baitihi illa al-maktuba sallar da ta fi kowace fifiko da lada da mutum zai samu ita ce sallar da ya a cikin gidansa matukar ba sallar farilla ba ce عن بلال يرويت حديث دق بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيوا من الله صلى الله عليه وسلم يشي عليكم horonku da ma'ana tsayuwar dare shine tsalla cikin dare fa'innahu innahu da'abu salihina domin ita ce ma'ana kai kawu na bayan Allah na kwarai qablakum da suka gabace ku wa inna qiyamal kuma lallai ita tsayuwar daren nan qurbatun ila Allah mai kusantarwa ce ga Allah wa manhatun anil ismi kuma wacce take kankare sabo ne da laifuffuka wa takfirun lisayyiati kuma tana kankare kurakurai wa matsiradatun lidda'i anil jasad kuma tana korar da cuta daga jiki wannan hadisin turmuzi ya rawaito na goma shine tarbiyatul ina'i wa ika'us tiqai shine wato rufe moɗoɗi da za a sha ruwa da su da kuma kulle bakin in akwai salka da ake amfani da ita ma'ana duk abin da za a sha ruwa da abin da za a ci abinci rufe su saboda wani lokacin za a ce ai kwayar cuta in tana yawo wasu kwari ne suke ɗauko ta ko wani dabbobi ko ne to lokacin da karfe ba za su same ta قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa gabtul ina'a ku kife motodin wa auku tiqa'a kuma ku daure bakin wato asalin salkokinku da ake sa ruwa fa inna fi sanati laylatan domin cikin shekara akwai wani dare wanda yanzulu fiha wa ba da annoba take faduwa a cikin sa la yamuru bi ina'in laysa alaihi gita'un wannan annoba ba za ta taba aukowa kan wani wato asalin abin shan ruwa da yi da murfi ba auti ƙa'in laisa alaihi wita'un ko kuma abin da ake sa ruwa da ba a kulle bakin shi ba illa na zalafihi min zalikar ba. face sai ya auka mishi cikin wannan annobar sai ya shiga ciki wannan hadisin muslim ya rawaito قال ابن القيم إمام ابن القيم رحمه الله يكيشوا وهذا wa لا Wannan abu ne da ilimin likitanci bai san shi ba. da iliminsu da saninsu bai kai ga wannan ba wa fitanan fitaman ma yake cewa a cikawa domin wasiyoyi ne ya bayan. kuma lallai in mun kiyaye mun yi aiki da su za mu samu mafita ba kamar yadda ake ta surutai da abubuwa haka da ba su da amfani ba gashi ana cikin wata ramadan amma mutum zai awa takwas yana maganan corona duk wannan abubuwan sai kaga bai amfani da su ba kuma da yace a cikawa fa inna ala kulli muslimi wajibi ne akan kowane musulmi an yi fawwiza umurahu ilarsa ya jibanta al'amuransa ga Allah rajiyan fallahu yana mai neman falalar Allah da kyautarsa wa qani'an fi nawalihi kuma yana kwaɗayin samu wa wakilan alaihi yana mai dogaro ga Allah fal umuru kullu hadiyati wannan shine abu mafi muhimmanci domin duk wani al'amari yana hannun Allah wa qaw'u tadbirihi wa tasirihi kuma yana ƙarƙashin gudanarwarsa da kulawarsa da horewarsa wa an yajtahida kuma duk ya kyautu ga kowane musulmi fi talaqi ma yahullu bihi min al-masa'ib bis wal-ihtisab cikin samun duk abin da zai same shi na musiba to ya shirya karban su da haƙuri da neman lada fa inna allaha domin lallai Allah mai buwaye da dauka da daukaka wa adaman sabara ya ma wanda yayi haƙuri alƙawari wahtasaba kuma ya nemi lada bis-sawabi wal-ajli al-jazil da lada zai ba shi lada mai girma faƙalar sai Allah maɗaukacin sarki ya ce inna ma yi waffar na ajirahun bi gairi hisa lallai Allah yana cika ma masu haƙuri ladansu ba tare da iyakancewa ba wa an aisha ta radiyallahu anha hadisi ya zo daga aisha radiyallahu anha tikci annaha sa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wa sallama an sa'u ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abin da ya shafi annoba faƙala sai ya ce innahu kana azaban yab'athuhu Allahu alaman man yasha wata azaba ce da Allah yake turo ta ga wanda ka ga maganan cewa wasu ne suka kirkira ta bata taso ba ko azaba ce da Allah yanzu wannan ma dauke ta azaba ce domin irin saban Allah da ake yanzu a doron kasa Allah kaɗai ya sanya wani a duba wanda ake kashe-kashe ake kashe rayuka a Zazziriya da Yaman ka duba yadda ake barna ake fasikanci ka duba yadda aka dinga kashe mutane a kasar burma ana kona su ka duba irin barna da ake yi a yi fito na fito da allah wasu wajajen shakatawa ana yawo cikin tsaranci ana saban allah duk wannan da isa allah ya ba mu ba saboda haka wannan hadisi ya tabbatar da haka azaba ce allah yake aiko da ita ga wanda ya so faja'alahu allah rahmatan lil mu'minin amma muminai sai Allah ya sa hakan ya zama jin kai a gare su kenan duk mumini da zai faɗo cikin wannan bala'in ya same shi rahama ne gare shi laysa min abdin yaqa'u ta'un babu wani bawa da annoba za ta auku yamkutu fi baladihi sabiran ya zauna a garinsa yana mai hakuri kamar yanzu mutanen Kano su zauna a Kano din su haƙura a cikin annobar tare da kiyayewa da ɗaukar matakai na addu'a da sauransu ko mutanen Lagos ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba lahu yana ne yakini da cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yace in ya kasance halin sa haka ne illa kana lahu mithlu ajril shahid face sai yana da lada kamar ladan wanda ya shahada wannan hadisin bukhari ya fitar da shi mala yake cewa ƙarshe wa as'alullah ina roƙon Allah an yi wa fiqana ajma'ina Allah madaukakin sarki ya datar da mu gaba daya bima yuhibbuhu wa yardahu da abin da yake kauna kuma yake yarda da shi min al'amali salih daga ayyuka nagari wal qawlil jamil da zance mai kyau fa innahu yaqulu al-haqqa Allah gaskiya yake faɗa wa huwa yahdi sabil shi yake shiryar da mutane zuwa ga tafarki na daidai walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam shi ma malam kuma Allah ya saka masa da alkhairi a irin wannan yunkuri a ga ire-iren waɗannan kalmomi ya kamata a dinga yaɗa su cikin al'umma al'umma su sani al'umma su gane su san cewa yin maganganu da sauransu da wasu tunane-tunane da ake ba shi bane mafita mafita a koma da Allah a ɗauki ire-iren waɗannan wasiyoyin wanda ba wai ra'ayoyinsa ya faɗa ba duka ya kafa hujja ne da ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ah, a wannan kuma insha Allah za mu bayar wanda suka samu dama sai su buga ma sauran yan uwa su ma addu'o'i ne da aka za mu ta tsawo da yi kuma da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya zama abin da muka shi